Balkisa Kyambu, menene aikinki? Ina aiki a nan Mary Intera sashen da ake yin takarda aihuwa na aure na rasuwa duk dai abin da ya shafi takardun 'yan ƙasa. To suwa ne ne ake wa takardun aihuwa? Takarda aihuwa dai duk yaron da aka aihuwa a wannan da'irar ana masa har manya ma wa'anda 'yan da'irar ne da ba su da ana musu in asalin su 'yan Nijar ne amma karamin yaron da aka aifa a nan ko da iyayensa ba 'yan Nijar ba ne yana da incin a masa takardar aihuwa yaron da aka aifa cikin asibiti ko aka sanar da shi a unguwanni da a cikin unguwanni ma muna da wakilai wa'anda ake sanarwa in akwai wanda za a yi ma takarda aihuwa in suka sanar sai mu musu takardar aihuwa amma in dai uba ban yaron ba dan kasa ba ne, ana faɗin sa In dan Burkina ne ko Mali, ana faɗi sai a rubuta akan takardar yaro. Menene amfanin takardun 'yan kasa. Takardar aihuwa ita ce takardar mutum ta farko a rayuwarsa duk wanda baya da shi da shi da dabba da asake duk guda duk inda aka gamu da kai ba za a yarda da kai ba don ba a san asalin ka ba amma in kana da takardar aihuwa ana sanin inda ka hutu ko ma wani abu ya same ka ana gaggawar sanar da yan uwanka in za a rubuta mutum a makaranta ne kai da baka da takardar aihuwa ba a rubuta ka in baka da ita baka samun katin dan kasa in kuma baka da katin dan kasa ko kuɗi aka turo maka ba za ka iya ɗaukar su ba baka da takardar aihuwa ka samun takardar 'yan kasance wadda ake kira nationality kenan takardar aihuwa ita ce sama da kowace takarda wanne ne matsalolin da kike fuskanta bisa kan wanga aikin Kalubalen da muke samu cikin harkar takardun aihuwa shine kusa ga iyaka muke wasu suna zuwa su ce a yi musu takardar aihuwa ko ba 'yan ƙasa ba ne suna neman samun takardar aihuwa wannan ne babban kalubalen da muke fuskanta don fa sai kayi bincike ka rubuta sunan mutum bayan wannan duk wanda ya san ya aihu baya bayan nan ya zo ya sanar don a samu aima yaron takardar aihuwa kuma takardar aihuwa in aka ma mutum ita ka a sa mata leda mai kamu don tana shafe rubutun amma Bayan aka maimaita takardar wadda ake ce ma fotokofi ana iya sa mata